بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظن لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت إن كنت من الصادقين أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب وإن ربك لهو العزيز الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يقوى ina mai jaddada ya da godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda bisa sa ya tattaro mu da garuruwa masha bamban ya haɗa mu a wannan gari na an bursa karamar hukumar mulki ta birnin kebbi local government a cikin wannan jiha ta kebbi a wannan ƙasa tamu ta najeriya domin yin wa'azi na jiha a ƙarƙashin ƙungiyar izalatul bid'a wa iqamatus sunna malamai da suka gabata Allah ya saka kowa da alkhairi masu biyo bayan Allah ya musu jagora bisa ga yadda muka so shine za mu tashi wannan wa'azin karfe goma sha biyu wannan shine bisa ga yadda muka so amma wa mata sha'una illa an ya sha Allah rabbul alamin wasu abubuwa sun dan bijiro wayanda ba sa cikin tsarin amma sai suka karya tsarin wanda zai haifar da kila dole mu dan gauta wa sha biyu din kama dai ko da za a gauta wa sha biyu din ba saboda wa'azi da ba wannan ba zai bari abu ta sha biyu ba insha Allah tabaraka wa ta'ala ina so amfani da wannan dama in yi magana da matasa matasa a shekaru ina nufin matasan malamai a shekaru amma a gurin ilimi to sun gaba tasowa bal Allah ne kawai ya san hakika da yau mu ma mun san ɗaliban su ne a yanzu to do Allah ina son amfani da wannan dama in kira matasa da Allah su dinga fitowa wa'azi da wuri wallahi muna son wa'azin su wallahi muna karuwa da wa'azin su muna son su hawa mambari amma ba ma jin daɗin in an fara gabatar da masu ɗan shekaru ire-iren mu da na gaba da mu a biyo da su baya su ma sun san ya sa tsari da protocol na ƙungiya so don Allah su daga fitowa da wuri ɗazu shugaba ya kira ni muna ta lalubewa za a sa matasa babu ba ga kowa ba amma kuma kankace wani abu sai ga sai da kasa an yi ruwan sama zuru sun zubo mun rasa wa za mu sa a cikin su muka ta dauki bare imrana a saka shi wa su Allah su dinga zuwa da wuri domin su rike mambarin nan kafin waɗanda suke iyayensu a shekaru ko malaman da suka koya musu karatu su biyo baya Allah ta'ala yi mana jagora to ba wani wa'azi zan ba saboda lokaci amma dai ina so in gaya mana akwai hadisi guda ɗaya da ya kamata mu sashi a idanmu hadisin Anas bin Malik wanda Bukhari da Muslim sun ruwaita manzo Allah ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ɗayanku ba zai zanto mai cikakken imani ba sai ya so wa ɗan uwansa musulmi irin alkhairin da yake so wa kansa wannan hadisin ya kamata mu dinga tuna shi koyaushe mu dinga kwatanta shi da mu a yau yaya muke da junanmu yan agaji su duba sashen yan agaji yan uwansu malamai su duba sashen malamai yan uwansu shugabanni su duba sashen shugabanni yan uwansu musulmi kakaf su haɗe su dinga dibin yaya suka ma'amalanci wannan hadisin annabi ya ce ɗayanku ba zai zanto mai imani na haƙiƙa ba sai ya so ɗan uwansa irin alkhairin da yake so wa kansa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ta'ala ya so sati biyu masu zuwa akwai wa'azi na jiha a garin bagudo a bagudo local government in allah ta'ala ya so kuma allah ya da ikon zuwa na wa alaikun assalam wa rahmatullahi wa a mun samu takaitacciyar nasiha a daga shek umar abubakar sadiq tare da alaramma yusuf abubakar suru allah ya saka da alkhairi yan uwa dama